DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za a iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu a tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 4 ga watan Janairu shekara ta 2019. Amina Buhari auna ce tare da Zahra Aminu Fage a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato goma na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin Majalisar Dokokin Tarayya Amurka za su gana a wani lokaci yau dinnan Juma'a kan takaddamar rufe wasu ma'aikatu. amurka na kiran jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ta bayyana sahihan sakamakon zaben shugaban ƙasa ma'aikatar shari'a amurka ta ƙaddamar da wani bincike don sanin ko tsohon sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida ryan zinke ya share ƙarya ma masu bincike kanun labaran duniyan kenan kuka saurara a najeriya ƙungiyar ƙwadugo na shirin yajin aiki gwamnati na yi iya abin da za ta iya yanda ƙasar nan take a lalace gaba ɗaya haka waɗannan ƙungiyoyi suke a lalace su ma Proje na taimaka ma manoma a Nijar. ko da mun samu karancin ruwa da ko kuma ɗaukewar ruwa da wuri ko kuma a daɗe ba a yi ruwa an kawo mana iri mai saurin yi wanda in allah ya yarda za mu cimma guri akan harkar noma To muna kuma tafe da wasu rahotanni da ma shirin duniyar Amurka sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imel amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin Majalisar Dokokin Tarayya Amurka za su gana a wayau dinnan Juma'a a fadar shugaban Amurka ta White House don su tattauna yadda za a kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka wanda ya shiga na sati na uku. Shirin ganawar na zuwa ne kwana guda bayan rantsar da sabbin 'yan majalisar dokokin tarayya Amurka. inda 'yan jam'iyyar democrat ke da rinjaye a majalisar wakilai jiya alhamis majalisar ta wakilai ta gabatar da wani ƙuduri na sake buɗe ma'aikatan gwamnatin tarayyar da ke rufe to sai dai ƙudurin bai tanadi dala biliyan biyar da shugaban ƙasa ke bukata don gina katanga kan iyaka amurka da mexico Amurka na kiran jamhuriyar demokradiyyar Congo da ta bayyana abin da Amurka ta kira sahihan sakamakon zaɓe, tare da gargaɗin cewa za ta ladabtar da duk wanda ya nemi ya yi zagon ƙasa ga demokradiyyar Congo. Waɗanda ke ƙoƙarin haddasa yamutsi da barazana ga tsaro ko kwanciyar hankalin Congo ko kuma amfani da rashin gaskiya za a hana musu shiga Amurka kuma amurka za ta hana musu duk wani taimakon kuɗi a cewar mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida robert paladino a jiya alhamis a wani gargaɗi shugaban hukumar zaɓe corneli danga ya gaya wa manema labarai a birnin kinshasa cewa mai yiwuwa a jinkinta fitar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na ranar 30 ga watan Disamba saboda tafiyar hawainiya da aikin ƙidayar ƙuri'u ke yi. Nanga ya ce an tattara kimanin kashi ashirin na ƙuri'un da aka kada a rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar na yankin tsakiyar Afirka, wanda ba ta da hanyoyin sufuri masu kyau ya kuma ce tsarin tattara sakamakon zaɓe da kuma ƙidayawa da hannu na kawo cikas. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ƙaddamar da bincike kan koshin Ryan Zinke ya yi ƙarya ma masu bincike na ma'aikatar harkokin cikin gida. Jaridar Washington Post jiya Alhamis ta bayyana cewa sahihin tabbatar da gaskiya sashin tabbatar da gaskiya a aikin gwamnati ya fara binciken sakataren ma'aikatar cikin gida wanda ya sauka ranar laraba zinke ya faɗa wa kafar yada labarai ta associated press cewa shi fa bai yi ƙarya ba ma masu bincike yiwuwar ya saba ƙa'ida kuma wasu masu yunkurin ɓata kyakkyawan abin misalin da ya bari ne suka kwarmata wannan labari. yadda yake gudanar da harkokinsa da kuma irin shawarwarin da ya yanke a matsayinsa na babban ma'aikaci ne suka jefa ayar tambaya kanko shin ya yi amfani da matsayinsa wajen amfanar kansa al'amarin da ya janyo jerin bincike akalla hamsin da ɗaya a kansa waɗanda akasarinsu an wanke shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Juma'a kasuwar hannun jari ta Asiya ta ci gaba da tangal-tangal bayan gargaɗin da kamfanin wayar hannu na Apple ya yi cewa ciniki da kuma darajar kamfaninsa zai ragu, kuma kasuwannin hannayen jarin Amurka za su ɗan faɗi. Kasuwar ƙasar Tokyo ta yi ƙasa da kashi uku cikin ɗari a cinikin safiyar yau, bayan da kasuwannin Shanghai, Sydney, Seoul da Taipei su ma suka sauka ƙasa. Ranar Alhamis kasuwannin hannun jari suka sauka ƙasa a duniya baki ɗaya. Bayan kamfanin fasahar sadarwa na Apple ya ce cinikin na'urar shi ya yi ƙasa sosai a ƙasar China a watan da ya gabata. Wannan shi yake nuna alamun akwai faduwar tattalin arziki a duniya baki ɗaya. Kamfanin Apple ya danganta musabbabin faduwar hannun jarin shi da takaddamar cinikayya da ke tsakanin shugaban amurka donald trump da kasar china amma shugaban na amurka ya kare kansa a shafinsa na twitter inda ya rubuta cewa baitulmalin amurka ta karbi biliyoyin daloli na haraji daga kasar china da ragowar kasashe a duniya dole a ɗau irin wannan mataki. kasar Mexico ta buƙaci Amurka a hukumance da ta yi cikakken bincike akan abin da ya faru ranar ɗaya ga watan Janairu. lokacin da jami'an tsaron amurka suka harba barkonan tsohuwa zuwa kasar mexico domin hana bakin haure da suke ƙoƙarin shigowa iyaka amurka a wata sanarwa da ta fitar ranar alhamis ma'aikatar harkokin wajen ta mexico ta ce ba su yarda da duk wani cin zarafi akan iyakar ba kuma tana daɗa kira a kan a yi bincike kamar yadda ta taɓa faruwa 24 ga watan Nuwamba. A farkon shekarar nan ne jami'an kula da iyakan na Amurka suka harba barkonan tsohuwa zuwa iyakar Mexico domin tsayar da baƙin haure 150 waɗanda suke ƙoƙarin shigowa iyakar da ke kusa da birnin San Diego da ke Amurka. Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rahotanni na cewa kungiyar kwadugo ta yi barazanar yin yajin aiki idan gwamnatin tarayya bata cika alkawarin ƙara albashi mafi karanci zuwa dubu talatin ba. Amma kuma gwamnatocin jihohi sun ce ba su da irin waɗannan kuɗaɗen. Wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana da rahoto. a wadan makon ne dai kungiyar kwadago a tarayyar najeriya ta kara nanata kudurinta na shiga wani yajin aiki na gama gari a ranar takwas ga wannan wata da muke ciki idan har gwamnatin tarayyar najeriya bata cika ka'idojin yarjejeniyar karin mafi karancin albashi na naira dubu talatin ba a cewar shugaban kungiyar kwadago ta kasa ayubawa ba gwamnatin najeriya tana da kudade da ya kamata ta biya na albashi sabanin ikirarin da wasu jihohi na najeriya ke yi cewa ba su da irin wayannan kuɗaɗe. including a lot of eggs, then we have a lot of money to actually pay the workers Yace idan har gwamnatoci za su rage irin kudaden da suke kashewa musamman ta bangaren tsaro wanda kowa ya san abin da ake yi da irin wayannan kudade da kuma naɗe da dan mukamai da ake biya makudan kudade to la shakka gwamnatoci kama da gwamnatin tarayya zuwa jihohi za su iya biyan kudaden albashi ga ma'aikatan najeriya to koya 'yan najeriya suka ji kame da irin wayannan bukatu na kungiyoyin kwadugo na neman karin albashi daga gwamnati gwamnatin najeriya tambayar kenan da na yawa wasu 'yan najeriya gwamnati na yi iya abin da za ta iya yanda ƙasan nan take a lalace gaba ɗaya haka wa'annan ƙungiyoyi suke a lalace su ma saboda me saboda yanzu kuɗaɗen da suke nema a wajen gwamnati gwamnati a yanda yau ƙasan nan ke tafiya da ayyukan da ake yi da gyare-gyaren da ake yi gwamnati ba ta da wa'annan kuɗaɗe da za ta ɗauke su ta miƙa su don ku kashe kawai ku ci abinci ku sa kaya a wuce wannan wajen. To Allah na tuba dubu talatin da ya kasance kankancin albashi ne a talakan Najeriya. Ai shi ma ya kaɗan ba ma a ce ma bai kaɗan ba ma ya kaɗan. Sai dai wani abu ne wanda yake yadda suka somo a hakan a hankali a hankali akan ce da murza matankaɗi ke shiga tudu. Saboda haka nan don abin da ita wannan kungiya ta yi na kwadago na neman haƙƙi ta, in ta yi daidai ne to amma bahaushe ya ce in an ciza a hura yanzu dai abin jira a gani shine gwamnatin najeriya karkashin jagorancin muhammadu buhari za ta yi la'akari da wannan bukatu na yan kungiyar kwadagon na karin albashi domin wa shiga wani yajin aiki na gama gari a ranar takwas ga wannan wata da muke ciki yajin aikin kuma da ake ganin idan har aka bari aka shige shi kamar yadda kungiyar kwadagon ta ce na illa ma sha allahu ne zai iya shafan gudanar da zaben kasa da za a gudanar a watan gobe na wannan shekara da muke ciki babin gajibin murya amurka daga Legas. A gaida baban gida Jibril. Wasu mutane goma sha tara sun rasa rayukansu sanadiyar hatsarin mota da ya faru jiya a kan hanyar darazo a jihar Bauchi da kuma Duku a jihar Gombe. Bayani daga bakin mahukunta na nuna cewa hatsarin ya faru ne a sanadiyar matsanancin gudu da direban ke yi da motarsa mai dauke da mutane 21. Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da rahoto. tattaunawa da shi ta tarho mai rikon mukamin shugaban karamar hukumar darazo ahmed muhammad walin lago ya ce mutanen da hatsarin ta rutsa da su 'yan asalin jihohin kano da jigawa ne da kuma kaduna shugaban karamar hukumar ya shaida min hakan ne a lokacin da ya ziyarci ɗakin ajiye rokin da ke garin darazo zo nan na guda nawa ka gani jiya dai guda sha shida ne da aka gaya mana cewa a cikin guda sha shida guda biyu yan karamar hukumar da rago ne mutanen kwanciyar direba da yaron motarsa so eh. su an dauke su tun jiya to kaza ya zama sha hudu na za a ce su kwana akwai kuma wanda yake dama da on admission guda uku sun ba cikin dare Allah musu cikawa to kaza in ka hada total din eh, cost din ya zama sha tara haka da na zo Allah kaddara na samu wani memba na Federal ko wanda dama isho din a hannun su yake ya mun bayani gaske ya ce motan dai boma ce ta dauke da akalla mutum mutum ishirin to kaga a cikin mutum ishirin a um, sha tara su rasu kuma na tambaye shi ya ce bisa bincike dai an samu wasu yan jihar Jigawa ne wasu yan Kano wasu yan jihar Kaduna motan ana kyautata tsammanin ta taho daga daga Gombe ne. Ta fito da Gombe za ta je ina? Za ta tafi Kano. Shi wannan jami'in kare haɗura ɗin ya ga maka sanadiyar meye ne ya faru? Eh ba kika ji daga ba. Ba ya ce dai ba karo ba ne yana tsammanin dai ba speedin ne gaskiya. Wato matsanancin gudu. Ƙwarai da gaske. Mhm. Kamar yadda yake faɗa. To da na ji kamar za ka haɗa da shi ko zai dan bani wani bayani kafin dawo gare ka? Eh a'a ya dan noke saboda yanayin aikin su. Eh. shi ma ina jin manyansa ba sa kusa so yana gaba abin da zai iya cewa. So amma duk bayanan da kake bani din nan daga wajensa ne? Eh shi yake min bayani. To yanzu wasu matakai ne aka ɗauka na ganin cewar an sanar da wa'annan jihohi. Kamar yadda ka sani akwai hanyoyi ta wayoyi. A cikin su akwai wadda an samu wayoyi a wurin su. ko ana amfani da wannan wayoyi wurin kiran yan uwansu So da haka ake samun yan uwansu kuma suna zuwa suna identifying ɗinsu. to yanzu dai da yake wayannan gawarki suna nan a asibitin garin darazo akwai wani abin da kuke ganin za ku iya yi yanzu ma maganar da muke maka dai waɗanda aka identify ana da an fara wankan su to ana da ana wankan su a sannu a sannu kuma ana communicating da yan uwansu domin su zo a abin nan kuma insha Allahu ba za a bari dai a samu matsala wanda shike za ta zo ta dami kowa ba. Ahmed Muhammad Lago kenan da bayani dangane da hatsarin da ya yi laƙume rayukan mutane goma sha tara a jiya. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Abdulwahab Muhammad kenan. To a Nijar wata kungiya mai kula da bunƙasa harkokin noma a karkara da ake ce ma Prodaf ta miƙa sakamakon horon da ta yi wa wasu manoma a garin Karam na gundumar Magarya. Horon ya shafi fasahohin noma kamar gyaran gona, amfani da iri da taki da sauransu. Kimanin manoma dubu hamsin ne suka ce gajiyar shirin Prodaf wato noma makaranta ga tamar abari da ƙarin bayani. bunƙasa harkar noma shine babban burin prodaf in ji wakiliyar ta prodaf madam kadar rumanatu tun dubu biyu da goma sha shida wato muna cikin shekara ta uku kenan inda gurin ta shine a karfafa abun hannu mazamna karkara tare da daha musu don saboda abun kasar da noma kuma a yi hanyoyi inda za a isar da abincin nan a cewar prodaf kimanin manoma dubu hamsin ne suka ci gajiyar shirin nan na noma makaranta babban bangare wanda prodaf ke dawa kuma shine bunƙasar da noma kamar yadda na ce ta hanyar nan ne a shekarar bana aka yi gonakan makaranta guda saba'in kuma an karowa tsahi talatin da biyu wanda mazamna karkara a jimilce dubu hamsin suka ci amfanin wannan aikin kenan nan dama ce aka bada ta a bada sakamakon wannan aikin da aka yi na gonan makaranta kuma mutane su ga ire-iren husawo'in bunƙasa da noma da product take dafawa saboda a cikin jihar da magara noma ya bunƙasa a samu a raya kasuwanni kuma kenan mazamna karkara su samu su kyautar rayuwarsu. a wani shirin na prodaf mai sunan noma makaranta wasu 'yan ƙauyen da basu ambata sunansu ba sun ce sun ci moriyar wannan shiri na koyi shuka kuma ina so gaba in koya wani ma saboda na samu ci gaba ɗari bisa ɗari game da noma da nake yi namu na gargajiya na da da kuma wannan noma na zamani alhamdulillah ko da mun samu karancin ruwa da ko kuma ɗaukewar ruwa da wuri ko kuma a daɗe ba a yi ruwa an kawo mana iri mai saurin yi wanda in allah ya yarda za mu cimma guri akan harkar noma wannan abubuwa da aka mana na kungiyar makaranta gona mun gode an samu hanya sosai da za ta hudo mu daga rami Allah sa baɗi ma anan za a sake Allah ya sa gaba ma mu ne gaskiya basa wannan noma namu na zamani da Allah ya sa kungiyar nan wadda ake cewa Prodaf ta zo ta kama mana kenan talakawa mu tashi mu rinƙoye mu kama noma gabaki daya kamar yadda Prodaf ta ta mana fasahohi na noma muka yadda Prodaf ta nuna mana muka bi su fulla fulla ɗaya bisa ɗaya insha Allah za mu ci gurin noma za mu fita daga yunwa yunwa za mu kore ta insha Allah ni na hijin kuwa na da diyal uwata wanzan wani makaranta gona abin da na amfana daga sari da shibuka zuwa noma zuwa tira zuwa zuba taki mun ji daɗin wannan harkar ubangiji Allah sa ma ba da saki ya mana amfani sosai wallahi sai an koya wani ma a ɗaya waje kuma hukumomi jinjina suka yi wa manoman tare da godiya ga Prodaf a ta bakin Mustapha Hassan mataimakin shugaban gundumar ta magarya ganin mahimmancin wannan taro mun zo mu jaddada mutanen karam goyon bayan mu saboda tankaɗe da rere ne aka yi wajen gari saba'in aka yi wannan aikin amma allah ya sa karamta ci lambuwa kenan mutanen karam muna jinjina muku wannan abu da ya faru muna so ya kasance an ci gaba da yi ba dan kun zama na farko ba za ku yarda abin nan ya lalace muna godiya ga ƙungiyar proda da ta dubufa sau da kafa ganin tana taimakawa tana goya wa gwamnati baya bisa kan ayyukan da shugaban kasa yake yi na dan nijar da ci da dan nijar Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To a gaida Tamar Abari, kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe goma na safe da minti goma sha tara. Yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako kuma na farko a wannan shekara zai yi dubi ne kan dambarwar siyasa da ta faro tun a bara kan takaddamar da ta kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin kasar yayin da a yau aka shiga yini na sha hudu da rufe ma'aikatan. Sunana Mahmud Lalo. sabon majalisar wakilan amurka wacce 'yan democrat ke da rinjaye a yanzu ta kada kuri'ar amincewa da a buɗe ma'aikatan gwamnati da aka rufe sannan a samar da kuɗaɗe da za a tafiyar da hukumar tsaron amurka ta cikin gida wato homeland security waɗanda za su ishe ta har zuwa watan fabrairu sai dai dukkanin ƙudurorin biyu da aka kada kuri'a a kansu ba sa ɗauke da kuɗin gina katanga dala biliyan biyar da shugaba donald trump ya nema lamarin da ake ganin zai iya zama mai wuyan gaske ga majalisar dattawa ta amince da ƙudurorin biyu lura da cewa 'yan republican ne ke da rinjaye a majalisar sannan wani abu da kusan za a iya cewa ana da tabbacinsa shine shugaba trump zai yi fatali da waɗannan kudururin. a yau juma'a shugaban na amurka ya sake gayyatar shugabannin majalisun biyu zuwa fadar gwamnatin amurka ta white house a wani zama na biyu domin a nemo bakin zaren wannan takaddama bayan zaman farko da aka yi ajiye alhamis wanda bai tsina na komai ba wannan takaddama ta sa 'yan siyasar ƙasar na ta tofa albarkacin bakinsu su kan yadda za a warware wannan matsala sanata lamar alexandra wanda ɗan republican ne yana gani shugaba trump zai bari wata dama ta kafa tarihi ta wuce shi idan ya ki amincewa a kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin zan so shugaba trump ya ce kun ga mun samu sabon majalisar dukoki mun samu rarrabuwar kawuna na san amurkawa za su goyi bayana idan na ce za mu samar da ingantaccen tsari a fannin shige da ficen mu ya kamata a tsama ƙasa nan daga wannan takaddama ta rufe wasu ma'aikatan gwamnati mutum kari batun shige da fice idan shugaba trump ya haka zai iya kafa tarihi kamar tsohon shugaban amurka nixon game da takaddamar shi da china zai kuma iya kafa tarihi irin na tsohon shugaban reagan game da batun katangar Berlin. Wannan takaddama da yana faruwa ne a daidai lokacin da Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ta zaɓi Nancy Pelosi a matsayin sabon shugabar Majalisar ta Wakilai. A lokacin kenan take cewa idan aka rantsar da sabbin mambobinmu, majalisarmu za ta zama sabuwa sannan tsarin mulkinmu na demokuraɗiyya zai karfafa da irin fatan da suka zo da shi na alheri da kishin ƙasa da za su nuna na kawo sauyi. Ta kuma ƙara da cewa, Na sha alwashin wannan majalisar za ta zamanto mai tsage gaskiya, mai magana da muryoyin jam'iyyu biyu, wacce za ta rika tuntuɓar kowa a wannan zaure da kuma sauran sassan al'ummar ƙasar nan. to sai dai duk da ya tsamar da ke tsakaninsu shugaba trump ya taya nancy pelosi murna ya ce muna fatan za mu aiwatar da abubuwa da dama tare a irin nawa tunanin ina ga za mu samu maslaha ina kuma ganin za mu samu jituwa saɓanin yadda mutane ke tunani saboda haka ina mai taya ta murna yanzu dai babban kalubale na farko da ke gaban nancy pelosi shine su cimma matsaya da shugaba trump kan batun tsaron kan iyakar kasar domin a kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin da aka yi dawowar pelosi kan wannan mukami na kakakin majalisar wakilai wanda ta taba riƙewa a baya shine karo na biyu cikin rabin karni a tarihin siyasar amurka da aka samu wani kakakin majalisar ta wakilai da ya rike mukamin a lokuta daban-daban irin gwagwarmayar da pelosi ta yi na kasancewa a fagen siyasar amurka sannan mace kadai da ta taba rike mukamin kakakin majalisar wakilai zai yi tasiri sosai wajen samar da maslaha ga matsalolin kasar musamman ma kan takaddamar gina katanga da ta kai ga dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati wannan dai shine karan farko da shugaba tom zai fuskanci hamayya daga bangaren 'yan adawa bayan shekaru biyu da ya kwashe akan mulki tare da ranjayen 'yan republican a duk majalisun dokokin kasar. masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin zlatika hawk da michael brown sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin baki ɗansa ni mahmud lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa inda ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama na miƙa saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa ga iyalan tsohon gwamnan jihar Kano wato Air Vice Marshal Hamza Abdullahi. Allah ya ji kansa da rahama. To amin amin. ga kuma sako daga wurin ya yakuji matar Ahmadu Abacha inda ita kuma ta ce, Ya Allah muna roƙonka ka dube mu da idan rahama kawo mana ƙarshen wannan masifa na satar mutane don neman kuɗin fansa da 'yan bindiga suke yi a jihar zamfara da jihar katsina allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar mu najeriya amin amin ga kuma wasiƙa daga yahaya azare da Zainab Barista tare da Prince Tasi Ibn Abdallah Azali su kuma suka ce Salam VOA Hausa muna jinjina wa rundunar sojin jamhuriyar Nijar a bisa kashe mayakan Boko Haram mutum 280 da ta yi da fatan wataran mayakan Boko Haram za ta zamo mana tarihi. Ga kuma wasiƙar wani ɗalibi a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto wato Rilwanu Sa'idu Gayari shi kuma ya ce Salam VOA Hausa. Hakika sabuwar rikici da ta ɓarke a tsakanin mabiya addinin Hindu da jami'an 'yan sanda a jihar Kerala da ke yankin kudancin India bayan wasu mata biyu sun shiga cikin wani ɗakin bauta abin da ya saba wa al'adar yankin hakan abin takaici ne da Allah wadai. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa mu ƙara fahimtar addininmu ba tare da son zuciya ba. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Amadu Abacha Mashina a jihar Yobe, inda ya ce, Salam VOA Hausa. a yau ina so ne ku bani dama domin in yaba wa shugaban ƙaramar hukumar mu na mashina da ke jihar yobe wato alhaji idris mai bukar kan gagarumin aikin cigaba da ya yi mana na magance matsalar karancin ruwan sha da muke ta fama da shi a yankin mashina muna addar allah ya saka wa alhaji idris mai bukar da alherinsa a kan wannan gagarumin aikin cigaba da ya yi mana yanzu kuma ga wannan sanarwar. Masu sauraro ga labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin majalisar dokokin tarayya Amurka za su gana a wani lokaci yau dinnan Juma'a a fadar shugaban Amurka ta White House don su tattauna yadda za a kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka wanda ya shiga sati na uku. Amurka na kiran jamhuriyar demokradiyyar Congo. da ta bayyana abin da amurka ta kira sahihan sakamakon zaɓe tare da gargaɗin cewa za ta ladabtar da duk wanda ya nemi ya yi zagon ƙasa ga demokaradiyyar congo ma'aikatar shari'a ta amurka ta ƙaddamar da bincike cin ko ryan zinke ya yi ƙarya wa masu bincike na ma'aikatan harkokin cikin gida A yau dinnan Juma'a kasuwar hannun jari ta Asiya ta ci gaba da tangal-tangal bayan gargaɗin da kamfanin wayar hannu na apple ya yi cewa ciniki da kuma darajar kamfaninsa zai ragu kuma kasuwannin hannun jarin amurka za su faɗi jama'a da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu anjima da misali karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin sai kuma mu na yau Mr. Dan Amina Buhari auna ke ce sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.